الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ونبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي أقام الله به الدين الخالص لله دين التوحيد وكما حديث المشركين ممن كان مشركا في الأرض ومن الذين كفروا من أهل الكتاب وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وغيره بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ذل ملكي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبع بقوم فهو منهم وقد تقدم بعض ما أنزل الله عليه من الآيات المتضمنة للتوحيد وقال تعالى أيضا والصافات صبا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد بل جاء بالحق وصدق المرسلين إلى قوله أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون إلى ما ذكره من قصص الأنبياء في التوحيد وإخلاص الدين لله إلى قوله سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين وقال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما وفي الجملة فهذا الأصل في سورة الأنعام والأعراف والنور وألف لام ميم وطاسين وآل حميم وآل ألف لام راء وسور المفصل وغير ذلك من السور المكية ومواضع من السور المدنية كثير ظاهر فهو أصل الأصول وقاعدة الدين حتى في سورتي الإخلاص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 a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a jihar katsina a wannan rana ta talata talatin ga watan juma da saniya talatin ko daya yawwa daya ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da ɗari hudu da talatin wanda kuma ya zo daidai da ashirin da uku ga watan shida miladiya ta dubu biyu da tara a wannan majalisi namu na mako mako a inda muke karatu a cikin littafi mai suna a التحفة العراقية fil a'malin kalbiya wallafar bijimin malamin nan shahararri شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراري الدمشقي wanda ya bar duniya hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 728 wannan kuma shi darasin mu na 42 a jerin gwanan darussan mu a wannan majalisi kuma wannan shine na 86 ibnu taymiya yana nan kan gaba da al-mahabbatu lillah san Allah san Allah kuma yana ɗaya daga cikin manya-manyan ayyukan da suke ayyuka ne na zuciya kuma yana mana bayani akan cewa san Allah yana ginuwa ne akan ikhlasi tsantsanta bauta ga Allah bauta wa Allah shi kadai ba tare da gwama shi da wani ba wato ba tare da shirka ba wanda shi yake nuna tsantsan soyayya ga Allah wanda duk ya zan a cikin ayyukansa akwai shirka da Allah akwai daidaita Allah da wani cikin bauta ko cikin sifofin Allah ko cikin ayyukansa wannan alama ce da take nuna babu soyayyar Allah a cikin zuciyarsa ko da ko yana da'awar soyayyar Allah to soyayyar nan ba ta gaskiya ba ce inda ta gaskiya ce da ya ta Allah shi kadai cikin bautarsa wannan jigo na mahabbatullah wato jigon san Allah wanda shi da ikhlasi shine da ibnu taymiya yake ta bayanin sa inda yace annabawa kakab duk sun zo da wannan duk wani annabi da Allah ya aiko a doron ƙasa da wani littafi da Allah ya saukar a nan duniya ga annabawa ya kunshi batun ikhlasi batun tsantsanta bauta ga Allah shi kadai ya faɗi abinda Ibrahim khalil annabi Ibrahim baladayin Allah ya zo da shi na tauhidi da tsantsanta bauta ga Allah shi kadai sannan kuma ya ci gaba da cewa wa nabiyuna sallallahu alaihi wa sallam huwa alladhi aqama Allah bihi ad-din al-khalis lillah annabin mu sallallahu alaihi wasallama shine wannan da Allah madaukakin sarki ya kafa addini da shi ya kafa addini ta hanyarsa addinin da yake tatacce ga Allah shi kadai dinin tauhid addinin da yake na tauhidi ne wa qama'a bihi al-mushriki ubangiji ya ainihin karya mushrikai da annabi sallallahu alaihi wasallama mimman kana mushrikan fil asl wa min alladhina kafaru min ahli al-kitab Allah ya karya mushrikai gaba daya ko dai mushrikin da yake na asali wato shi daman mushriki ne bai taba zama mai tauhidi ba ko kuma ahlul kitab waɗanda da can ubangiji ya ba su littafi ya aiko musu da annabi sun yi imani da annabin suna bauta wa Allah gwargwadon koyarwar wannan littafi amma daga baya suka fankare suka saki layi suka koma suka zama su ma mushrikai wato akwai mushriki tantagarya na asali akwai kuma mushrikin da daga baya ne ya zama mushriki amma in ka duba tushen addinin sa da asalin addininsa sa zaka samu cewa Allah madaukakin sarki ya koyar da su tauhidi amma sai suka karkace to annabi sallallahu alaihi wa sallama zuwansa ya zo da addini tatacce wanda babu shirka a cikinsa wannan addini da shi ne Allah madaukakin sarki ya kafa tauhidi sannan ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama aka karya mushrikai mushrikai na asali da kuma waɗanda suka zama mushrikai daga baya wa qala sallallahu alaihi wasallama fi ma rawahu ahmad wa ghayruhu bu'ithu bis-sayfi bayna yaday as-sa'a hatta yu'bada Allah wahdahu la sharika lah wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi wa ju'ila adh-dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake faɗar manufofin da Allah madaukakin sarki ya sa ya aiko shi duniya abubuwan da ubangiji ya aiko shi da su wanda su ne dalilin bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallama a doron ƙasa hadisin da imamu ahmad da waninsa suka ruwaito kamar imamu tabarani kamar abu ya'la al-musili duk sun ruwaito hadisin hadisin abdullahi dan umar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bu'istu bis-sayfi baina yaday sa'a an aiko ni bis-sayfi da takobi baina yaday sa'a dab da tashin alkiyama hatta yu'bada Allah wahdahu har sai an bauta wa Allah shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya waj'ila rizqi tahta dhilli rumhi sannan an sanya arzikina an sanya abincina karkashin inuwar mashina وجعل الذلة والصغار على من خالف an sanya wulaƙanci da kaskanci akan dukkan wanda ya saba wa umarnina wa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wanda duk ya kwaikwayi wasu mutane yayi kama da su to yana cikin su wannan hadisi Ibnu taymiya yana cewa shi yake nuna maka jigon da Allah madaukakin sarki ya gina addinin annabi sallallahu da da'awarsa a kai. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bu'istu bisayfi baina yaday sa'a an aiko ni da takobi baina yaday sa'a dab da tashin alkiyama wato anan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana nufin ubangiji madaukakin sarki ya aiko shi ya kuma bashi umarnin yayi jihadi ya aiko shi ya kuma bashi umarni na yayi jihadi ga dukkan wani wanda ya ce zai hana da'awar ubangiji zai hana da'awar Allah ci gaba zai hana ruwanta gudana to Allah madaukakin sarki ya yi izini ga annabi sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa su tsaya su ga sun yaki wannan mutum har sun buɗa wa wannan da'awa hanya sai da za ta ci gaba da gudana wannan shine ma'anar bu'istu bis-sayfi bayna yaday sa'a ba kamar yadda wasu suke zaton da'awa wato wannan hadisi yana nuna cewa Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da zimmar ya tirsasa wa mutane sai sun yi addinin sa ba ko da kuwa da karfin takobi ne akwai waɗanda suke makiya addinin musulunci waɗanda ke kokarin lalata ko muzanta addinin musulunci da nuna cewa addinin musulunci ya yaɗu ta hanyar amfani da karfi suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tirsasa mutane ne suka shiga addinin musulunci ba wai sun shiga addinin musulunci a suna so ba ba wai sun shiga addinin musulunci dan sun gamsu da koyar sa ba a'a annabi sallallahu alaihi wasallam karfi ya nuna musu saboda haka suka shiga musulunci ba tare da sun gamsu da cewa musulunci addini ne da ya kamata a shige shi ba kaga wannan da awace waɗanda wanda yanci ranin addini waɗanda ba musulmi ba suka rika propaganda ta har ma kuma aka samu wasu wawaye sakarkaru daga cikin musulmi suka fara yadda da wannan propaganda cewa addinin musulunci in tashara bisai فمن فمن تشر saifi فبالسيف يؤخذ duk abin da ya ta hanyar takobi to ta hanyar takobin ne aka karbe shi wato ba ta hanyar hujja ba tare da cewa tarihi yana karyata wannan magana wanda duk ya karanta tarihi ya san wannan maganar banza ce magana ce ta jahili su su su wanda bai san abin da yake ba tarihi yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama addinin sa ya yadu ta hanyar hujja ta hanyar ilimi ta hanyar nuna gaskiyar lamari ba ta hanyar tilsatawa ba idan muka duba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fara a nan ta akwai mutane tare da shi ko shi kadai ne shi kadai ne kusan duk wanda yake garin maka a wannan lokacin bai san abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake kira zuwa gare shi ba bai san abin da ake cewa tauhidi ko musulunci ba kowa yana yin ibada ne bisa abin da ya tashi ya samu ana ibada akan sa na gargajiya ko da ko akwai wasu 'yan tsirari waɗanda suka fara gane cewa bautar gumaka bautar duwar watsu bautar wasu itatuwa ba bautar Allah ba ce ba bauta ce ta gaskiya ba akwai wasu 'yan tsirari amma 'yan kaɗan ne kuma su kansu ba su iya gane hakikanin to ya za a bauta wa Allah ba ko da ko sun gane cewa abinda suka gani ana yi yau da gobe suka ga jama'a na yi na gargajiya ba gaskiya bane to amma ba san gaskiyar ba irin su sayyidina abubakar irin su waraka ibnu naufal irin su eh, zaid ibn nufail da eh, abi umayya eh, ibn salt waɗanda sun gane cewa bautar da suke yi ta gargajiya ba addini ba ne amma kuma ba su iya gane yaya to za a bauta wa Allah ba hatta shi kansa manzo sallallahu alaihi wa sallama kafin Allah madaukakin sarki yayi masa wahayi shi kansa bai san yaya za a bauta wa Allah ba shine ma'anar wajadaka dallan fahada ubangiji ya same ka marashin shiriya ya shiryar da kai wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman ubangiji ya aiko masa da ruhi daga umarninsa shine wato wahayi da ubangiji yayi masa ta hanyar jibril a lokacin da bai san yaya hakikanin imani yake ba yaya haƙiƙanin littafin Allah yake ba daga baya ubangiji ya bashi wannan haske ya saukar masa da wannan wahayi to ko da su waɗanda suka karɓi wato suka gane cewa bautar gunki ba gaskiya ba ce ba su san hakikanin gaskiyar inda take ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi a cikin wannan al'umma wacce take tafa gamniya tana ta bituwa a cikin duhu ya zo mata da haske a wannan lokaci aka yi ca aka karyata tashi aka jefe shi da miyagun maganganu da miyagun sunaye daban-daban aka ce da shi mawaki aka ce da shi boka aka ce da shi mai taɓin hankali ba kalmar bakantawa da ba a faɗa masa ba aka yi ma yunkurin yaya za a kashe shi amma duk da haka aka samu wasu waɗanda suka yi imani da shi a wannan lokaci manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani ne da karfinsa ya tilsasawa waɗanda suka karbi da'awarsa suka karba a wannan lokaci a a wannan lokaci shi ake ma nuna wa karfin shi ake nuna cewa cin zali wato da nuna an isa haka nan waɗanda suka karbi da'awarsa a lokacin wato shekara uku aka yi ba ma ta iya fitowa su bayyana addinin a ɓoye ake yin sa shekara uku cir manzo sallallahu alaihi wasallam ya kwashe yana kokari wato yana koya addinin sa shi da mabiyansa suna yin ibada su a gurin da suke a boye mutane ba san inda suke ba kaga mutumin da yake amfani da karfi ai ba zai rika koyewa ba addinin da za a karbe shi da karfin to a nuna maka sai ka yi shi ta wacce za a rika boye maka shi kaga wanda yana nuna cewa hujja ce da gamsuwa ta sa su karba addinin annabi sallallahu alaihi wasallam aka rika raraka shi da sa aka rika nuna musu kiyayya da kullata da muzantawa iri iri wanda har ta ja annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su yi hijira zuwa habasha suka yi hijira ta farko suka yi hijira ta biyu karshe kuma aka yi hijira dungurungum zuwa madina duk wanda yana nuna da karfin tuwa aka karbe shi koko shi aka nuna wa karfin tuwa kaga manzo sallallahu shi aka nuna wa karfin amma kuma da aka addini ya rika fadada ya rika karfafa ya rika yaduwa haka kuma daga baya wani ya zo ce ai addinin musulunci da karfin tuwo ya ko da karfin ainihin takobi ya yadu aka karbe shi babu shakka wanda zai faɗi wannan magana ya fi kowa jahiltar tarihi musulunci bayan ma ya yi karfi ya kafa daularsa ya shimfiɗa mulkinsa a ƙasashe daban-daban bai yaƙi mutanen da ya samu a kan aƙidarsu ba saboda kawai suna kan aƙidarsu duk inda ka ga musulunci ya yi yaƙi to shi aka tsokana an so ko dai a karya musulmin ta hanyar amfani da karfi Allah kuma ya ba su dama su tashi su kare kansu uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir ubangiji ya ba su dama su tashi su kare kansu ko kuma a'a ita da'awar ce ake so a hana galabaitattun mutane miskinai talakawa su fahimce ta saboda haka masu karfi suke amfani da karfin su masu mulki suke amfani da mulkin su masu dukiya suke wato kashe dukiyar su dan su ga cewa wannan da'awar bata je ga mutanen da suke talakawa wato galabaitattu ba to kaga anan ma musulunci yana cewa masu irin wannan ba su isa ba dole ne sai waɗannan mutane sun san menene musulunci ya kunsa to idan waɗannan masu mulki suka ce ba za a isar da da'awar ba to nan ba musulunci yana tashi domin ya ƙwato ma waɗannan talakawa haƙƙin su na su san gaskiya ba wai na a tilasta musu su musulunta ba a'a wasu ne ke ƙoƙarin kare musu wannan hasken kada su ganshi to musulunci ce ai ba wanda ya isa ya kare hasken musulunci kada a ganshi sauraka sai a tashi a yi fafutukar nemo wa waɗannan galafaitattun wato waɗannan talakawan su na su ga hasken musulunci fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur to kaga anan ma musulunci zai yi yaki domin shigar da wannan da'awar zuwa ga waɗannan mutane shi yasa idan musulunci ya shiga gari ya yi kira wasu suka karɓi da'awar wasu ba su karɓi da'awar ba ba a tilasta musu cewa sai sun karbi da'awar ko sun ki ko sun so musulunci baya wannan mun ga kasashe da dama da musulunci ya shiga ya kuma bar mutanen kasar suka ci gaba da bautar su a yadda su suke so ba tare da musulunci ya tirsasa musu ba illa iyaka ne kawai sharadi kada su ce za su hana musulunci yaduwa wannan shine abin da musulunci ba zai yarda da shi ba da haka in aka ce jihadu daf'i ko jihadu talab wannan shine abin da ake nufi da shi jihadu daf'i shine a kawo muku hari a nemi uh, halaka ku to ku tashi ku kare kanku wannan shine jihadu daf'i shine uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu an ba su damar su tashi su kare kansu jihadu talab kuma ba ana nufin ku aukawa mutane ba sai sun yi imani ko ko da da karfi ne a'a jihadu talab abinda ake nufi shine ku tashi ku nema wa waɗannan mutane da aka hana su sauraron da'awa haƙƙin su yayin da wasu suka ce ba za a yi da'awar ba wani ya ce ba za a karantar ba kamar yanzu wani kawai a yi wani mugun shugaba a ƙasar da ya ce musulmi ba za su yi da'awa ba ba su yi wa'azi ba ba su karantar ba to a wannan lokaci dole ne musulmi su tashi bai isa ba ko da kuwa abin zai bukaci ayi jihadi dole ne a tashi ayi wannan to wannan shine jihadu talab amma yayin da aka baka dama ka ci gaba da yada awarka, ba tare da an sha shamaki tsakaninka da jama'a ba to ba ka da haƙƙin ko aka ce sai ka tirsasa wa mutane ko sun ki ko sun so su yi imani afa anta tukrihu an-nas walau sha'a walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin la ikraha fi ad-din قد تبين الرشد من الغي باب babu tilastawa a addini gaskiya ta bayyana ƙarya ta bayyana ga gaskiya na karara kowa ya ganta ga ƙarya nan kuma kowa ya gane ta babu buƙatar kuma a tilasta wani a ce sai ya bi wannan inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura ko kabilan ko kabilan wannan shine musulunci ashe kaga a zo a ce musulunci ya yadu da ƙarfin takobi babu shakka wanda zai faɗi wannan magana ko dai ya zan azzalimi ne mugu ne ya san gaskiya amma yana kokarin ya lalata ta ya bata mata suna ko kuma ya zan jahili ne bai san me yake yi ba to wannan kaga sai a karantar da shi a koyar da shi a sanar da shi tarihi ba haka ya nuna ba mun ga wasu aqidu miyagu ko kuma aqidin da aka jirkita su kamar aqidar kiristoci da yahudawa su suke tilasta mutane tilas sai an bi tafarkin su ba a ba a da ba ma hatta a yanzu hatta yanzu za mu gani cewa su suke kokarin cewa kowa sai ya bi irin tafarkinsu, idan ba haka ba kuwa to sai dai wato duk abin da zai faru ya faru za mu ga dukkan wani kirista ko wani mai yahudi da yake kasa ta musulmi musulunci bai hana shi ya yi addininsa ba da ya yarda da shi lokacin da musulmi suka ci kasar andalus da yaki kasar spain sun samu kiristoci amma ba su tilasta wa kiristocin nan sai sun yi musulunci ba illa iya kare kofofin fahimtar musulunci din abu da suke duk kiristan da yake so ya gane musulunci sai ya zo a karantar da shi wanda duk ya ce zai hana to wannan shi ake faɗa da yawa daga cikin kiristoci suka musulunta amma yayin da kiristoci suka samu galaba akan musulmi suka karya kasar andalus suka karya ƙasar spain ta dawo hannunsu a wannan lokacin mun ga irin yadda aka rika kafa wasu kotuna da ake kira mahakimul taftish kotuna na zalunci aka kawo musulmi ana azabtar da su azaba wacce take mai mai wato mai tsanani mai radadi kwarai da gaske aka kashe da dama ko dai ka yadda da kiristanci ka zauna a garin a matsayin kai kirista ne ko kuma idan ba za ka zauna ba to ka garin haka aka rika yi har yanzu har yanzu a Spain akwai larabawan da ake kira Morkisiye morkisiyin dinnan larabawa ne waɗanda asalinsu musulmi ne aka tilasta musu sai sun bar addinin musulunci in suna son su zauna ƙasar in ba haka ba to kuma ai ta gana musu azaba da dama ma kisa aka yi kashe mutane aka riƙa a wannan lokacin da haka wasu suka yi hijira da dama suka dawo almagrib kasar maroko wasu suka koma kasar algeria wasu kuma suka yadda su zauna amma su koya musuluncinsu saboda haka ba a yadda kai sallah a ganka ka fito kana sallah sai dai kai a koye kuma ka ja kunnan ƴaƴanka cewa kada su faɗa a waje cewa ana sallah a nan gidan kai har ta kai ban ɗakuna wato ban ɗakuna idan aka ga ban ɗaki a gida alama ce ta cewa gidan musulmi ne to wanda ya gama yawo saboda alama ce ta cewa yana tsarki tsarki alama ce ta musulmi tunda har kayi ban ɗaki to kai musulmi ne don haka duk aka rika rushe ban ɗakuna ana ana ciki su saboda a zauna lafiya haka arne shi ba a tsarki saboda haka bai damu yayi kowace irin kazanta ba shi yasa sun fi kowa turarurruka duba ina aka fi samun turare a duniya mai daɗi mai ƙanshi kamar ƙasar faransa saboda su ba sa tsarki ba sa tsafta dole ne su buƙaci abin da zai kawar musu da da mugun hamami to haka aka rika gana wa musulmi a wannan lokacin dole su canza sunayensu sunayensu koma na arna dole su ɓoye dillin tattafansu da suke karantarwa kasar andalus kasa ce da ta fitta malamai gwaraza manya manya hamshakan malamai jima jima malamai da muke takawa yake tinkawo da ilimin su a yanzu tun daga wannan kasar daman suka fito duk wanda ka ji an ce da shi al-qurtubi to da qurtuba ya fito qurtuba ɗaya daga cikin manya manyan garuruwan andalus duk wanda ka ji an ce al-qurtubi kamar irin abu abdullahi al-qurtubi mai jami'ul ahkam na tafsiri kamar irin abu al abbas malamin sa kenan al-qurtubi mai littafin al-mufhim kamar irin ibnu abdulbar al-qurtubi kamar ibnu hazm al-qurtubi duk waɗannan daga wannan ƙasar suka fito da yawa da yawa suna nan haka ƙasa ce wacce ta yada ilimi ta fitar da gwarazan malamai a wannan lokaci amma da aka zo aka nuna aka rika nuna karfi aka rika nuna karfin tuwo da na mulki da na takobi sai da aka ga cewa an share musulunci daga ƙasar ya zan waɗanda duk suka taso daga baya ba su san musuluncin ba saboda an hana iyayen su bayyana musulunci ana mutum ma ibada ibada ba za su yi ba balle ai ba sun ilmantarwa a ce an kafa makarantu ko masallaci ai ba zai yiwu ba saboda haka haka suka rika yi suka rika nuna musulmi wato gallazawa da da azabtarwa har suka ga cewa sun dakushe sun kawar da musulunci daga kasar su amma ba a taba samun musulunci yayi irin wannan ba a kakab tarihi bal ma a wasu lokuta ma sai kaga kirista ya samu mukami a daular ta musulunci irin daular abbasiyya da turka janyo wasu sai ga cewa babban likita da yake duba shugaba kirista ne ko ga wani an bashi matsayin waziri wato matsayin minista sai ga shi kirista ne musulunci musulmi suka rika nuna musu cewa babu wani tsangwama tsakanin su illa tsangwama nan da take tsakanin masu addinai biyu daban-daban amma magana zamantakewa zai yi a zauna tare to kuma kaga wanda yake da irin wannan tabo na tarihi mummunan tarihi ya tarsa, sa waɗanda ba musulmi ba musulmi sun bar musulunci su kuma shine zai fito yana cewa wai musulunci ya haɗu da karfin karfin takobi ka duba ko ko jawabin da da da Sarkozy yayi kwana bi abin nan jiya jawabin da yayi na cewa ba za a bar mata su ci gaba da sa hijabi ba a kasar Faransa wai saboda akwai cin zarafin mace idan an bata ta sa hijabi kaga matan nan fa ita zaɓi ta sa hijabin da kanta amma kuma an ce wai ta ci zarafin mace ba ita ta zaɓi kayanta ba a ƙyale ta sa kayanta ba in ba cin zarafin ne ba ita zaba ta yi ba a lokacin da ake babatu ana ta kururuwar ɗancin ɗan adam to ita ba ɗan adam ba ce ko ku a ita ba ta da ƴanci an yarda mace ta yi tafiya tsirara tafiya dan tsirara da tura suke yi ai ba ita ce al'adar ta asali ba al'adar ta asali ai ba tsirara suke yi ba daga baya ne matan suka yadda su yi tsiraicin saboda mazan sun nuna musu tsiraicin shine kwalliya kuma aka kyale kowace mace ta sa kayan da take so ta fita da irin suturar da ta ga dama in ma za ta fita tsirara ne babu damuwa a lokacin da musulma kuma ba a yadda ta sa hijabi ba ba a yadda ta rufe fuska ba to kaga wanda zai ce zai kafa doka ta cewa duk matar da aka ta sa hijabi a kamo ta a kai ta a hukunta ta a daure ta ko a ci ta tara kaga wannan shi yake tirsasawa ta hanyar addinin sa amma kuma ya wa musulmi suna tirsasa ma wasu sai sun yi musulunci duk waɗanda ba musulmi ba da suke kasashen musulmi zaune suke lafiya babu wanda yake matsa musu suna addinin su ba tare da an hana su yin addinin su ba mu duba ta samuhi da aka samu a cikin musulunci har ta kai ma wasu daga cikin mazhabobi suna ga abubuwan da musulunci suka haramta kamar giya a gurin wanda shi giya ba haramun bace addininsa dukiya ce dole a tsare masa wannan dukiyar kuma inda a ce musulmi zai taba dukiyarsa ma to dole ne sai ya biya a mazabar abu hanifa kamar giya a wajen majusu majusu wato waɗanda suke pagan waɗanda suke maguzawa ba san addini ba su a gurin su ba ko bane su shagiya a gidajen su su shagiya cikin iyalan su wannan ba wani abu ne a gurin su to da maguje na da giyar sa a gida wani musulmi ya shiga gidan ya dauko giyar ya zubar masa to a gurin Abu Hanifa sai ya biya shi domin dukiyarsa ce ya lalata masa safarin idan da a ce a gurin musulmi take wannan giya din kaga wajibi ne ma a karbe a zubar saboda a sa ba abin nan bane kamar aladai alade a gurin wanda yake shi a addinin sa ba haramun bane ya ci alade yana kiwon aladansa ba daidai bane wani musulmi ya je auka wa aladunsa ya karkashe musu su in ya kashe musu kamar ka kashe wa musulmi shanunsa ne ka kashe kashe bufullaci shanunsa ko ko ko ko buzu raƙumansa kaga dole ka biya shi to haka haka su ma idan da za ka kashe musu su da suke kiwo suna cin kayansu to dole ka biya su to kaga wannan duk in ba a cikin da'ira ta musulmi ba ina aka aka taba samun irin wannan rangwama abu hanifa ya tsaya akan wannan ra'ayin kuma ɗaya ne daga cikin malamai waɗanda duniyar musulunci take kwarzantawa tana ganin su da daraja shi kaga a zo a ce wannan addini da yake da irin wannan saukin kan a jefe shi da cewa wai da karfin tuwo da karfin takobi ya yadu babu shakka akwai zalunci a ciki sannan akwai duhun kai a cikin wannan haka aqida ce ko magana ce wacce wato dalilai na tarihi daban-daban suke karyata ta kuma dalilan tarihi daban-daban suke nuna akasinta waɗanda ba musulmi ba su ne aka samu a tarihi na kokarin sai sun murƙushe wa musulmi musuluncin su sun kawarwa da musulmi musuluncin su kamar yadda yanzu muke gani ko dai ku bi wato abinda su waɗannan turawa suke bukata ku yi aiki da shi ku bi tsarin su ko kuma wato a shiga fito na fito a shiga aran gama tsakanin ku da su in ta kama yi amfani da karfin to amfani da karfin makami a ga cewa an rubuta ku kaga ashe su ne suke kokarin yada manufofin su suke kokarin yada akidun su ta hanyar karfi amma ba musulunci ba don haka da annabi sallallahu alaihi wasallam yace bu'istu bis-sayfi bayna yaday sa'a abin da yake nunawa shine an ba shi damar yayi jihadi na ta hanyar ya kare kansa sannan kuma ta hanyar ya kare da'awarsa sabanin addinin da ya gabace shi wanda daga shi sai sai musulunci shine addinin annabi isa alaihi salam wannan addini a addinin kiristanci addinin annabi isa alaihi salam babu batun jihadi a ciki babu batun jihadi a ciki bai zo da batun jihadi ba addinin musulunci kuma da ya zo bayansa ya zo da jihadi Shi ne ma'anar bu'istu sai bayna yaday sa'a hatta yu'bada Allah wahdahu la sharika la wato har abauta wa Allah shi kadai ba tare da abokin tarayya ba ma'ana a bar masu bauta wa Allah su bauta wa Allah ba tare da shirka ba ko kuma a bar da awar Allah wacce ita ce tauhidi ta yadu ba tare da an hana ta yaduwa ba wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi sannan an sanya arziki na an sanya abinci na karkashin inuwar mashi abin nan mashi na ma'anar wannan magana shine gabanin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama Allah ya haramta cin ganima ga dukkan annabawan da suka gabace shi dukkan wani annabi idan aka je jihadi aka je yaki aka samo ganima to sai dai a aje ta wuta ta sauka daga sama ta cinye wannan ganima shikenan ba wanda aka halatta masa ganima amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana daga cikin khususiyya da ubangiji ya bashi ya halatta masa shi da al'umma ta ci ganima shine ma'anar wa uhillat liyal ghana'im an halatta mana ganima shine ma'anar wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi ba wai yana nufin cewa duk musulmi ko annabi sallallahu alaihi wasallama ba baya neman abinci sai ta hanyar jihadi sai ta hanyar yaki wasu masu gurguwar fahimta na iya fahimtar wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam duk abincin da zai ci ko da abin da zai samu sai ta hanyar jihadi zai same shi don haka babu batun kasuwanci a musulunci ga wanda yake jihadi sai dai ya tashi ya je ya yi jihadi ya samo ganima ita ce abincinsa kamar yadda wasu daga cikin masu zafin kai na wannan zamanin suke ta yayatawa a littattafansu cewa shi wanda yake dan sunkuru bai halatta ya shiga harkar kasuwanci ba du'a masu yi kuwa da kira zuwa ga Allah ya kamata su sanya ganima ita ce hanyar neman abincinsu ba ba jihadi ba ya kamata a rika kwata daga gurin arna ana ci wannan shine halal amma abin nan ba ba ta hanyar ba ta hanyar kasuwanci ba da cewa hanyar kasuwanci hanya ce da yanzu arna sun fi mu kwarewa a kanta sun fi mu sanin loko loko wannan wannan hanya saboda haka bai kamata a ce mu muna bin wannan hanya ba kamar yadda mai wani littafi Abu Umar a cikin littafin sa Aljihad wal shihad yake rubutawa ce su yan sunkuru kamata yi su ci daga daga kurun su ba daga kasuwanci ba ya ma su soki waɗanda suke neman Abin da za su tallafa wa da'awa ta hanyar kasuwanci ko ta hanyar tabarru'i ta hanyar taimako ya soki waɗannan ya ce sun bar jihadi sun zo suna neman taimako su suna kasuwanci kaga wannan jahilci ne to irin waɗannan su suke hujja da wannan cewa wajo ila da rizqi tahta zilli rumhi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an sanya arzikinsa ta hanyar ta hanyar jihadi da haka in ba ta hanyar jihadi ba babu ta inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake samun abin da zai ci wannan kuskure ne abinda jumla take nunawa Allah madaukakin sarki ya halatta masa ganima waj'ila dhillatu was-sabaru ala man khalafa amri an sanya wulakanci da kaskanci akan dukkan wanda ya saba wa umarnina to duk wanda zai saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan wulakantacce ne kaskantacce ne ko da kuwa idan wasu na kallonsa a matsayin mai martaba mai matsayi mai daraja a gurin Allah da manzansa kaskantacce ne wulakantacce domin babu kaskanci da ya kai mutum ya bauta wa wani Allah ko ya bauta wa san zuciyarsa babu shakka babu kaskancin da ya kai wannan to duk irin kafafa da mutum yake da tilkawo da nuna isa da zai yi a doran kasa ya ga cewa ya isa a gurin mai imani wannan kaskantaccen mutum ne wulakantacce ne domin soye-soyen zuciyarsa yake bautawa domin wasu abubuwa na banza da wofi yake bautawa manufofinsa manufofi ne na banza da wofi manufofi ne da ba za su kai shi ga gaci ba to kaga wannan a gurin musulmi kaskantacce ne shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa musulmi a ko'ina shi ke da izza Allah yana cewa man yartadda minkum an dinihi ya ayyuha alladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa nuna izza da isa ga kafirai wannan ita ce abinda sifa da ya kamata kowane musulmi ya yana da ita kada ya nuna ya nuna shi ba kowa a gaban kafiri ya kamata ya nuna shi ya isa in sun hadu da wani kafiri ya tsaya kam kada a gaina wani sun kuyar da kai zara ka sun kuyar da kai kana nuna cewa kafirin nan sama yake da kai to amma yanzu ga gabanin musulmi in sun je gaban arna din nan ka duba yadda in suna magana da su ma ba ta iya kallon su wato sai na su sun kuyar da kai kai ya kalli koga kai ya kalli wato mai gidansa to kaga ya dauko zilla din da tsaga din ya dora wa kansa ko ba komai yasa ya zan haka ba saboda shi ma ya saba umarnin Allah din da a ce yana kan umarnin Allah da manzansa to da an ga izzar tare da shi ko da kuwa ya je gaban sarkin duk duniya ne wannan izza din ba za ta rabu da shi ba lokacin da musulmai karkashin jagorancin Rabi'i ibn Khirash suka je ga Rustum wani babban komanda na daular Farisiya kafin yakin Kadisiya lokacin da sa'ad ibn abi waqqas ya tura su zuwa ga rustum domin a je a jawo hankalin rustum cewa wannan fayakin da yake kokarin ya shigar da kansa da rundunarsa tare da musulmi ba fa zai yi nasara ba gara ya sallama ya kyale musulmi su yada addinin su ba tare da ya ce zai fito na fito da su ba lokacin da aka tura rufi ya zo ya shiga fadar rustum wannan babban komanda wanda a lokacinsa daular farisa babu wani komanda da take tinkawo da takama da shi take ganin cewa ya isan mata komai kamar wannan rustum din gashi nan an yi masa wato fada an shimfiɗa masa kafet kafet masu laushi ga dardumomi ko ina an shimfiɗa ga fulo fulo da katifu an aje ga kujera ta sarauta ta kasaita ga mundaye ga ainihin kambu na zinari a kansa da jikinsa gaba ɗaya ga ainihin sojoji da fadawa kowa ya yi wato ya yi ɗamara da miyagun makamai a lokacin da waɗannan eh, musulmi waɗanda ake ganin su ƙauyawa ne waɗanda ba su san wayewa ba waɗanda suke rayuwa a cikin sahara cikin ƙura musan abin da duniya take ciki ba ake musu kallo na wulaɗanci yayin da suka shigo shigowa fada akan dawakansu suka shigo wannan shimfidar gaba ɗaya taka ta suka rike da dawakansu har suka zo inda za su daura dawakansu suka kama tirken fada suka daura dokin sa ji ya sa takobinsa ba mashinsa ya rika caccaka fulan da aka shimfida wato yana caka wannan mashin akai yana tafiya ba tare da sun tsorata ba ba tare da sun yi fargaba ba ba tare da kuma wannan duniyar ta cika musu ido ba to kai kaddara a ce mutanen mu ne yanzu za su je wannan gurin ya kake zato ai inda za a bar su a waje a ce wato su yi wata ma ba ba a ba a musu iso ba nan za su yi ta kwana a waje kuma in sun je can wani ba zai iya ma magana har a baro gurin amma waɗannan mutane a tsaye kam suka tsaya ya ce kowai me kuke nema ne bayan ya zazzage su ya babbaɗa musu su kauyawa ne mahaya abin nan dawakai a sahara ba abinda suka sani na ci gaban duniya da wayewa a lokacin rabi yake cewa mu bayi ne na Allah ubangiji ya tashe mu ne domin mu fitar da mutane daga kaskanci da kunci da jahilci zuwa ga yalwa ta musulunci daga bauta ta zalunci zuwa ga adalcin musulunci a wannan lokaci duk wanda yake gurin sai da yi mamaki su domin babu alamar tsoro a zuciyarsu to kaga wannan ita ce izza kai daga ganin wannan dole sojojin wannan mutum zuciyarsa ta kare ciki gwiwansa su yi sanyi da waɗannan zamu yaki kai lalle akwai aiki gaban mu kuma haka din ya faru duk irin yawa da suke da shi sun ka musulmi sun ka musulmi da tsaman a lokacin wajen rundunar musulmi ba abu mutum dubu talatin ba su kuma wajen dubu ɗari da hamsin ne sannan ga su da manya-manyan makamai wanda laraba ba san su ba ga su da giwaye wanda balarabe bai san yaki akan giwa ba kuma doki ba zai iya fuskantar giwa ba amma duk da haka kuma musulmi saboda haka sai ya shiga ta baya baya kaga bai duka masa ba wulakanci ne baya masa ya nuna masa to kaga duk wannan izza ce ta musulunci wannan shi ne abinda Allah madaukakin sarki yake nuna cewa kafiri wulakantacce ne wa zuribat alaihim zillatu wal maskana wa zuribat alaihim zillatu wal maskana wasu sukan ce to mu yanzu idan muka dubi kafiri ai ba zilla din da maskana din tare da shi musulmi ne ma ke zilla da maskana din a wani alama ce ta cewa kai ma ka saki layi har idan kana ganin sa da zilla da maskana kai ma ka shiga layi dan ka shiga cikin azilla masakin din ka shiga cikin wulakantattu waɗanda suke ba su isa din ba inda ka isa ba za ka yi musu wannan kallon ba duk irin abin da suke ciki na na wato na duniya da karfin makami da karfin dukiya da karfin siyasa da waye a gurin musulmi duk wannan aikin banza da wufi ne idan har musulunci a karan farko da yan rundunarsa karama wacce bata samu makamai na zamani na zamanin zamanin ba bata samu kwarewa da yaki yawan na zamanin ba ta ci nasara akan daulolin Farisa da Rum to za a ce musulmi ba za su iya cin nasara akan waɗanda suke magabcin su ba sai dai saboda zuciyar ta mutu su ma musulmin sun saki layi sun zama kamar waɗancan din sun zama kamar su domin sun mayar da rayuwarsu irin ta waɗancan babu shakka su ma suna cikin wulakancin wala Allah shine hikimar karasa wannan hadisin da cewa man tashabba bi qaumin fa huwa minhum wanda duk yayi kama da wasu mutane yana cikin su haka wanda duk yayi kwaikwaye su shi ma zama kaskantacce wulakantacce don haka ya ya kaskantacce wulakantacce zai cika ma wani fuska har ya yi ma wani barazana ba zai yi ba saboda haka halin da musulmi suke ciki na kaskanci da wulakanci abin da ya haifa musu shine saba wa umarnin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da saba wa koyarwarsa ما لا يجي وقد تقدم بعض ما أنزل الله عليه من الآيات المتضمنة للتوحيد sashin abin da Allah madaukakin sarki ya saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallama na ayoyin da suka kunshi tauhidi sun gabata a baya ibnu taymiya ya kwararo irin waɗannan ayoyi waɗanda suke nuna tsantsanta Allah da bauta wa qala ta'ala aidan haka nan ubangiji yana cewa wasafati saffa fazzajirati zajra fattaliyati dhikra inna ilahakum lawahid ubangiji yana rantsuwa da mala'iku masu sahu sahu sahu mala'ikun da suke sahu a sammai inda ubangiji ya aje su suna karɓar doka da umarni daga Allah suna tasbihi da bautar Allah kamar yadda muminai suke sahu sahu a nan duniya suna bautawa Allah haka su ma mala'iku suke kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa me zai hana ku rika yin sahu kamar yadda mala'iku suke sahu a gurin ubangijinsu ala tusaffuna kama tasuffu almala'ikatu inda rabbihim kama yasuffu almala'ikatu inda rabbihim ba za ku riƙa yin sahu ba kamar yadda mala'iku suke yi a gurin ubangijin su sahabbai suka ce kaifa tasiffu almala'ikatu inda rabbihim yaya mala'iku suke sahu sahu a gurin ubangijin su annabi sallallahu alaihi wasallam yace yutimmuna as-saffa al-mutaqaddima suna cikashe sahu na gaba wato ba ka dasa wani sahu sai sahun gaba ya cika to haka ko ba musulmi a lokacin da kuke sallah ya kamata ku rika yin sahu to haka mala'iku suke sahu sahu a ainihin a fadar ubangijin su yayin da suke bauta masa a cikin sammai da ubangiji ya halice su a wannan guri ubangiji yana rantsuwa da su a halin da suke cikin wannan sahu fazzajira ce zajira da masu tsawatarwa tsawatarwa malamai suka ce su da dai mala'iku waɗanda suke rarakar girgije domin su kai shi inda ubangiji ya so su kai shi inda ubangiji ya so ya yi ruwa a gurin bayan girgije ya tashi ba lallai ne a inda ya taso a nan zai yi ruwa ba sai inda ubangiji ya so ruwan ya sauka don haka akwai mala'iku da aka wakilta waɗanda su za su rika wato wato ingiza wannan girgije suna rarakarsa har ya kai gurin da zai zubar da ruwa fattaliya ce zikira da masu karanta zikiri su ne dai mala'iku waɗanda suke karanta abinda ubangiji ya zartar kafin wato su ya faru a doron ƙasa kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana idan ubangiji ya zartar da al'amari sai ya gaya wa mala'ika jibril shi kuma ya gaya wa sauran mala'iku na saman bakwai sannan na saman bakwai su jiya na saman na sama ta shida su ji a gurin na sama ta bakwai har lokacin kuma da zai zo gurin na sama ta kusa a wannan lokacin ne wasu aljanu ke kokarin satar wani asiri wanda za su kai wa bokari yayin da ubangiji ya turo mala'ika da wa'i zai karanta wannan mala'ika zai karantar da annabin da aka tura masa a wannan wahayi ubangiji ya ce ilaha kum la wahid wannan shine sakamakon rantsuwar lalle ubangijin ku lalle guda ɗaya ne tabbas ubangijin ku lalle guda ɗaya ne guda ɗaya ne a ayyukansa guda ɗaya ne a sifofinsa guda ɗaya ne a sunayensa har inda ubangiji yake cewa innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun lalle su kafirai sun kasance yayin da aka ce musu la ilaha illallah wato ku ce la ilaha illallah yastakbirun sai su dora girman kai wannan shi yake nuna maka cewa sun san ma'anar la ilaha illallah ba wai gundarin kalmar kawai ake so su faɗa ba sun san idan sun faɗe ta to akwai sharuɗa da ta kunsa akwai alkawarra da ta kunsa dole su cika wannan alkawarra daga tunda kuwa haka ne to ba za su faɗa ba inda a ce kawai faɗa la ilaha illallah su ci gaba da abin da suke zai raba su da annabi sallallahu alaihi wasallam a zauna da shi lafiya ba tare da ya ci gaba da kiran su zuwa ga addini ba ai da sai sun faɗa wannan kai kawo da zariya da kafirai suka rika yi tsakanin su da Annabi sallallahu alaihi wasallam da tsakanin su da Abu Talib da a ce kawai kalmar za su faɗa kuma su ci gaba da bautar wani Allah ba tare da sun daina duk abin da suke yi ba da sai su faɗa shikenan ta gama ta gama amma da yake sun san cewa kalmar la ilaha illallah din da manzo yake so su faɗa ba wai ana nufin gundarin bakin bane ana nufin sharuɗa da ta kunsa da yarjejeniya da alkawarruka da ta kunsa na ba za ka bauta ma wani ba sai Allah na za ka tsantsanta bauta ga Allah shi kadai saboda haka sai suka ce a ba za su faɗi wannan kalma ba lokacin da Abu Talib zai rasu annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo yana cewa ka ce la ilaha illallah kalma dai tak da zan maka wato hujja da ita a gurin Allah a lokacin su Abu Jahl suna cewa yanzu za ka bar addinin iyayenka za ka mutu ba akan addinin gargajiya ba za ka yi abin kunya karfe ya ce ya mutu wato shi yana nan akan addinin gargajiyarsa kaga da a ce kalmar ce gundarinta kawai ake so ya faɗa ba ta da wata ma'ana da ta kunsa da shi sai ya faɗa su kuma da ba za su nace su hana shi faɗa ba sai ya faɗa to amma ya san cewa in ya faɗa yana nufin dukkan abubuwan da suke bautawa dukkan wata gargajiya da ta saba wa Allah ya kakkabe ta daga zuciyarsa wannan abin da kalmar take nuna kenan don haka sai sai ke fadanta shi yasa Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah ya ji kansa da ramarsa a cikin littattafansa yake cewa kaga kafiran farko da yake larabawa ne tsantsa kuma larabcin nasu bai gurbace ba sun san ma'anar la ilaha illallah shi yasa suka yi ta gwagwagwa suka yi ta rigima da annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi ta tirjiya ana ta ta kashi saboda sun san kalmar la ilaha illallah da abin da take nufi gaba ɗaya su tattara gumakansu su da duk abin da suke bauta ba Allah ba su watsa sun fahimci haka shi yasa suka ki faɗa amma da yake daga baya al'umma ta yi nesa da musulunci ba a fahimci kalmar la ilaha illallah din bai take nufi ba sai ga balarabe ba da cewa la ilaha kuma yana shirka ballantana kuma ba a jami wanda shi in kama ce mai la ilaha illallah din take nufi sai ya ce la khaliqa ba malici sai Allah to kaga wanda zai ce ba mahalicci sai Allah dan ya bauta ma wani Allah kaga ai ba aka yi mamaki ba tunda ai shi bai ce wani Allah din shi ya halitta ba da ya bauta ma wani wali ko wani shehi ko wani tsuntsu ko wani abin nan ko wani ruwa duk ba aka yi mamaki ba saboda shi a gurinsa la ilaha tana nufin babu mahalicci la ilaha khaliqa la razika kaga wannan su ma ai kafiran farko ai sun san wannan la ilaha illa ba wannan take nuna ba tana kore uluhiyya ne daga dukkan wani wanda ba Allah ba ma'ana bauta wa dukkan wani ba Allah ba dukkan wani ba Allah ba ma'anar la ilaha illallah shine kore bauta daga da kansa la ilaha illa ma'buda bi haqqin la ma'buda bi haqqin babu abun bauta da gaskiya dole ka ce da gaskiya domin idan baka ce da gaskiya ba akwai abun bauta da kare ƙarya ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل ashe kaga akwai Allah wanda ake bautawa da gaskiya akwai kuma allolin da ake bautawa da karya ba da gaskiya ba don haka in ka ce la ma'buda babu abun bauta in ka ce la ma'buda illallah babu kalmar bi haqqin to ka faɗi maganar da ta saba wa waƙi ta saba wa abinda ido yake gani abinda ake gani yana faruwa a duniya ce babu abun bauta sai Allah a ai akwai wasu da ake bautawa ba Allah ba amma in kace la ma'budu bi haqqin illa Allah babu abin bauta da gaskiya sai Allah kaga ka kore dukkan wani abin da ake bautawa wato ka yadda akwai abin da ake bautawa amma da ƙarya ba da gaskiya ba amma wanda ake bauta da gaskiya to babu shi sai Allah to sun fahimci wannan ita ce ma'anar la ilaha illallah saboda haka sai suka rika girman kai wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun kaga wannan ita ce fassarar la ilaha din da yake su faɗi la ilaha illallah sai suka gaya masa sun gane fa abin da take nufi mun fa gane ka a inna la tariku alihatina yanzu ma bar ababan da muke bautawa kaga ashe shine ma'anar la ilaha din yanzu mu faɗi wannan kalma ma'ana mu bar abin da muke bautawa a ja'ala al-alihata ilahan wahida inna ala la shay'un ujab yanzu ya sanya Allah abun ababan bauta duk gaba ɗaya su ɗaya a ce dukkan mu kabilun laraba gaba ɗaya mu tattara mu taru a faɗe kawai za mu bauta shi ne Allah wannan abin da mamaki kowa ya je ya nashi mana kowa ya samu allolinsa kabila kowace kabila akwai Allah ta babba sannan kuma kowane mutum a cikin kabila akwai dan karamin Allahnsa a gida akwai babba na kabila sannan kuma kowa kuma yana da nashi a gida to a ce duk mu rusa waɗannan mu dawo mu tattara mu ture guri guda mu bauta Allah ɗaya sai suka ce wa abin da mamaki shi da suka ce a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun wato basu ma takaita akan bijire masa ba da yi masa tawaye har ma sai da suka soke shi suka jefe shi da mummunar kalma da mummunan suna suka ce abin da yake faɗa musu waka ce kawai sha'ir kawai saboda maganar wani mawaki mai taɓin hankali saboda shi balarabe yadda da dukkan wani mawaki yana da aljanu wannan aqida ce ta balarabe kafin zuwa musulunci duk mawaki to akwai aljanin tare da shi don haka duk abin da yake kwararowa yake zubowa na hikima to aljanin nan ne ke ke saka masa ke rada masa yana fada yana yi don haka tunda suka jingina annabi sallallahu alaihi wa sallama zuwa ga waka kaga za su jingina zuwa ga aljanu to za su jingina zuwa ga aljanu za su jingina zuwa ga tabin hankali kenan haka sai suka ce masa sha'ir sai suka ce masa kuma majnun to haka duk wanda baya son gaskiya haka yake wato ba zai takaita akan ya ƙi gaskiyar ba sai kuma ya jefe ka da muguwar kalma dan ya ɓata ka idan wasu idan ka gaya masa gaskiyar ya ce ba zai yi ba shikenan kuma ya kyale ka ci gaba da a'a sai ya kuma jefe ka da wata muguwar kalma ko da kuwa duk waɗanda ke tare da kai sun san ƙarya ke wannan sanin da suka yi ba zai sa a ji kunya ba ya fasa faɗa maka wannan kalma ce maka makiyin manzon Allah duk wanda yake tare da kai ya san kai ne ma masoyin manzon Allah na gaske shi ma kuma ya san haka da ya san kai ake artabu da kai akan sunnar manzon Allah shi kuma ana artabu da shi akan aqidar shirinsa kai da shi waye ya kankama manzon Allah din mai cewa sai an raya sunnar manzon Allah ko mai cewa a raya sunnar shihirai ko da za a kashe ta manzon Allah haka babu shakka kai da kake kan sunna din kai da kake kankama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ne kake tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aikin ka da ruhin ka da akidar ka da ibadar ka amma duk da haka sai ce maka makiyin manzon Allah ne kai shi masoyin manzon Allah shine mai wakar India mai wakar Shata mai wakar dan Anaci da sunan yaban manzon Allah mai tara yan mata suna rawa A samari na daukan hotunan su wannan shi da san manzan Allah a kada fiyano a yi rawa a tashi wannan shi ne san manzan Allah a wajen mu hada 'yan daba ma wato 'yan daban manzan Allah su zo su haɗu a yi ta shan wiwi wai kuma wai yaban manzan Allah ciki kuma har taimako za a kai musu to kaga wannan ai izgili ne ma da annabi da addinin da annabi ya zo da shi izgili ne da wasa da da wulakanta addinin abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum mutumin da za a dauki addini ya rika izgili da shi irin wannan abu shakka wannan wannan kafirci ne saboda haka kowane ma shashasha sai ce shi na manzan Allah a aikinsa na shashanci ba a aikinsa na shashanci da shirme sai ce shi yana wani aikin shi dan dan daban manzan Allah Allah sauki to ba su takaita akan bijirewa gaskiya ba sai da suka sifanta shi da mawaki ba hukunci Allah ce bal ja'a bil haqq bal wannan magana da suka faɗa karya ce ba gaskiya bane barna ce muguwar magana ce shine ma'anar bal din shine ibtal lima qablahu duk abin da suka faɗa din karya ce ba gaskiya bane barna ce muguwar magana ce ja'a bil haqqi gaskiya ce annabi ya zo da ita saddaqa al da kuma ya gaskata manzanni dan dukkan manzannin da suka zo sun yi albashar da cewa za a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya riki alkawari a gurin su cewa in ya zo dole su yi imani da shi sun gaya wa al'ummomin su wannan idan annabi ya bayyana su yi imani da shi to kaga inda annabi bai bayyana ba kaga yake ya kenan sun yi karya da ce annabi bai bayyana ba abinda suke gaya wa al'ummomin su ya zan karya kenan bayyanar annabi shi ke nuna gaskiyar su kaga shi ne wasaddaqal mursalin ko kuma wasaddaqal mursalin ya gaskata su akan abin da suka koyar na tauhidi da tsantsanta Allah da bauta abin da suka zo suna gaya wa mutane na cewa a bauta wa Allah shi kadai a guje wa duk abin da ake bauta ba Allah ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya dana ta irin maganganun da suka rika faɗa ya nuna kenan gaskiya suke Allah madaukakin sarki ce innakum lazaiqul azabil alim wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun lalle ku waɗanda ake ɗanɗanawa azaba mai tsanani ne sannan kuma ba a takan muku sai da abin da ku kusance kuna aikatawa illa ibadallahi al-mukhlasin sai bayan Allah masu tsantsanta addini da Allah su ne ba za su ɗanɗana azaba mai tsanani ba su sakamakon su ula'ika lahum rizqun ma'lum waɗannan su sakamakon su shine suna da wani arziki sananne wanda ita ce aljanna fawaqihu Wahun mukramun suna cikin kayan marmari daban-daban da ubangiji zai rika azurta su da shi wa mukramun da kuma su ana masu girma masu fi jannatin na'im a cikin aljannatayya na ni'ima ila ma zakarahu min qisasil anbiya'i qasas abin nan ne na masdar ne ko ismul masdar ne na qassa yaqussu qasasan nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi mu za mu baka labari mafi kyan ba da labari qasas masdar ne ko ismul masdar ne na qassa ya qusu qissa kuma jam'in ta qisas bi kasr kafi wa bi ha yana nufin masdar wa bi ha yana nufin jam'u qissa saboda haka anan zai zama qisas ba qasas ba ila ma zakarahu min qisas al-anbiya zuwa abinda ubangiji ya faɗa a cikin wannan sura ta safat na kissoshin annabawa su annabi Nuhu alaihi salam annabi Ibrahim annabi Musa annabi Ilyas alaihi salam annabi Yunus alaihi salam wanda duk abin da suka zo da shi tauhidi ne ila ma zakarahu Allah min qisas al-anbiya fi Tauhidi wa ikhlas ad lillah har zuwa inda Allah yake cewa subhanallahi amma yasifun sarki ya tabbata ga Allah game da abin da suke suke suke ainihin sifanta shi da shi وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة annahum muhdarun da yake subhanallahi amma yasifun illa ibadallahi al sarki ya tabbata ga Allah game da gabanin abin da suke sifanta shi da shi sai bayan Allah waɗanda suke masu ikhlasi haka nan Allah madaukakin sarki ce innal eh, innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar wa lan tajida lahum nasira lalle munafikai suna can can can kasa can mataki na can kasa na wuta walan tajida lahum nasira kuma ba za ka taɓa saman musu mai taimaka musu ba illa tabu sai dai waɗanda suka tuba suka bar munafici wa aslahu suka gyara ayyukansu bayan sun bata shi wa atakamu billahi suka yi riko da Allah suka rike addinin Allah wa akhlasu dinahum lillah suka tsantsanta addinin su ga Allah fa kama al-muminin. to waɗannan suna tare da mu'minai wa sawfa yu'ti Allahu almu'minina ajran azima ta sannan ubangiji zai ba wa mu'minai lada wanda yake mai girma wa fil jumla mala yace a takaice dai fa hada al-aslu fi surati al-anam wannan tushe tushe na ikhlas tsantsanta bauta ga Allah ya zo a cikin surori daban-daban na alqur'ani surorin da suka sauka a makka kamar suratul an'am suratul araf suratul nur ali alif lam mim surat fatin ali hamim ali ali ali alif lam ra da surorin da suke budewa da alif lam ra da waɗanda suke budewa da hamim da suwarin mufassal da suwarin da suke na kasa kasa na mufassal tun daga hujurat abin da ya kasa wa gairi zalika min suwarin makkiya da sauran surorin da suka sauka lokacin annabi na makka kafin hijira dukkanin su sun kunshi tsantsanta bauta ga Allah shi kadai wa mawadi min as-suwar madaniya da wurare daban-daban daga cikin surori na da suka sauka a Madina kamar suratul nur ta sauka ne a Madina madaniya ce kathirun zahir irin wanda yana nan da yawa da yawa fa huwa aslul usuli wannan tushe shine tushen dukkan wani tushe dukkan wani rukuni to wannan shine rukuninsa rukunin rukunai kenan wa qa'idatu dini shine jigon gina addinin gaba daya wato ikhlasi hatta fi suratai ikhlas har a cikin surori guda biyu din nan da ake kiran su surori da ikhlasi suratu qul ya ayyuhal kafirun wato suratul kafirun da kuma suratul ikhlas qul huwallahu ahad sun kunshi wannan jigo ne na ikhlasi kamar yadda za mu yi bayanin abin da suka kunsa insha Allah a darasi na gaba Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim wannan mai tambaya yake cewa satin da ya gabata ka amsa tambaya akan satar jarabawa to Allah shi gafarta malam ina son a yi cikakken bayani akan takardun jabu domin wannan abin ya zama ruwan dare sai mutum ya yi takardun jabu ya je ya yi aiki me matsayin yin aikin da kuma matsayin albashin da mutum yake ansa yanzu da aka yi batun jarabawa kuma malam adam ya yi addu'a ya kuma nemi malamai su kawar da kansu da ƙananan kurakurai na san yana nufin kurakurai wajen rubutu haka wajen i ka rubuta a ko wajen wau ka rubuta fa to kaga wannan ba daidai bane a tsananta ba wai da nufin masu sata ansa a kyale su su sata ansa ba shi ma baya nufin haka haka irin wannan wajen sa hannu yake nufi ka san dole ne mutum akwai tuntuban alkalami to wannan yake so a kawar da kai amma ta ta jarabawa ba wanda zai ce a kawar da kai domin wannan ba karamin kuskure ba ne. wannan babban kuskure ne kuma rushe al'umma ne kuma a inta su ne la takunu Allah wa rasula wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun a baka amana ta dalibai ka koyar da su sai ka ki koyar da su ka ba su ilimi sai ka ki ba su ilimi an ka jaraba sai ka ba su sata ansa kaga ka cuce su ba taimakon su kai ba ka kashe su ya kamata a ce ka ba su ilimi ta yadda ko da kai ko ba kai za su ansa tambayar amma kai so kake yanzu ka kubutar da kanka a ce ka yi kokari ka koya wa ɗalibanka ɗalibanka masu hazaka ne da eh, wato da kwazo alhalin banda kwazan bacci ba abinda suka yi wannan ha'intar al'umma ne annabi ya ce man ghashana falaysa minna duk wanda zai mana algush ya damfare mu baya cikin mu duk wanda zai dauki takaddar da ba tashi ba ya je ya nemi aiki kaga babu shakka wannan yana damfarar al'umma ne ya fito da abin da ba ba shine hakikaninsa ba man tashabbata bima lam yu'ta kalafi sai sau bai tun ya rika tunkawo da abinda ba shi da shi kamar mutumin da zai sa tufafin sata ne a jikinsa haga yayi kwalliya amma da kayan sata me amfanin wannan ya shiga cikin wayo hibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu a rika zuga ka da abin da baka yi ba wannan ubangiji ya soki wannan ya kuma nuna cewa sakamakon su ba mai kyau bane saboda ka al'ummar da za ta ci nasara a rayuwa da za ta zama wani abu a rayuwa ita ce al'ummar da ta yi ilimi na hakika ba dan jabu ba ka zo ko takarda ka nuna cewa ka karanci ingilishi ko ka karanci lissafi a zo a kai ka makaranta a baka koyar da turanci a baka koyar da lissafi kuma ba ka iya ba takardar ta ce ka iya amma ko baka iya ba takardar ta ce distinction amma kai ba distinction din ba ta ce credit amma kai ba credit din ba kaga akwai cutar da al'umma wanda duk zai yi wannan to ya tabbata duk abin da yake karba na albashi haramun yake ci ba halal yake ci ba domin yana ci ne ta hanyar damfara ta hanyar 419 saboda haka mu yan arewa da har ma wasu ke ganin idan an ba wa yara satar ansa sun ci sun ci jarabawa kamar ma an yi wani kwazo an nuna kishin arewa wallahi ba kishin arewa aka nuna ba rusa arewa aka nuna Wannan rusa arewa ake yi sai da zamu rika fitar da yara wanda ba san komai ba jahilai ko zo su karɓi ragaman mulki su ta takkata asa iri iri ba sai ya ake gudanar da mulkin ba ma su yi tabarna kuma mu zo muna dora hannu a ka muna cewa waɗannan miyagun ƴan shugabanni miyagun ƴan siyasa ba mu kuma mu kuma mu muka kyankyashi waɗannan miyagun domin mu ne ban ba su ilimi kwakwara ban ba su ilimi da tarbiyya ba saboda haka sun fita dole ne su zama yan damfara dan da damfarar suka taso tun farko an nuna musu damfarar tun a aji tana da kyau fa wannan din mai kyau ne ba wani matsala To ciki to dan menene da ya je ya wannan yana matsayin uh, shugaban kasa ko gwamna ko ko ko ko kansila ko wani minista ko wani wanda dai za a bashi wani aiki na gwamnati har za ka yi mamaki saboda ga irin yadda ya taso saboda haka wannan ba daidai bane wanda yace naji an ce hamma daga shedan take amma kuma a ni ba ta zuwa mun sai na kabbara sallah wato shaidan din baya zuwa maka sai ka yi kabbara saboda haka kada ka shiga cikin waɗanda Allah yake cewa wala ya'tuna salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum da zan da kasala kake tashi sallah kamar sallah din ta dame ka ne to dole ne kai ta hamma ka tashi da jin cewa wannan sallah din raha ce wato hutu ne gare ka kamar da aka shiga daki mai AC mai sanyi ga kayan marmari ka zauna a ciki ka miƙe kafa sallar cewa ta fi wannan ma yadda annabi yake cewa arihna ya samu na hutu cikin da kiran sallah ya bilal na sallar sallar sai ya in ya damu ma sallah yake idza fa zai ila idza hazabahu al-amru fa zai ila salah saka kada kaza cikin waɗanda suna tashi zuwa sallar ne a katalanci kaga dole kai hamma wannan kuma yake cewa dan Allah a taimaka min da amsar tambayoyina ina cikin ruku sosai ce tambayoyin su ne dan Allah za a iya kiran annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ba laifi to an yage dai tambayar za a kira annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ba wani abu amma ba a cikin salatin ibrahimiyya ba wanda ya koyar wannan zaka takaita akan abin da ya koyar amma ka ce sayyidina wannan ba komai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a cikin kirari a ce masa as-sayyid domin as-sayyid huwa Allah as-sayyid da alif da lam as-sayyid domin alif da lafin suna nufin istigraqin jami'i siyada jami'i alwa wannan kuma ubangiji ke da wannan amma an kace sayyiduna wannan ba ƙarya ka faɗa ba shine yake cewa ana sayyidu waladi adam wala fakhr ni ne shugaban ƴaƴan annabi adam duka ba alfahari ba annabi sallallahu alaihi shugaba ne don haka ka sifanta shi da siyada ba komai bane ba laifi bane sai dai ba za ka kawo ta a cikin salatin ibrahimiyya ba tun da annabi sallallahu alaihi wasallam bai koyar da ita ba a wajen salatin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar za ka takaita akan lafizan da ya koyar ba tare da ka kara masa komai ba an ba da ajiyar kuɗin gado kuɗin kuma suna da yawa ba zan iya ajiye su a gida ba zan iya kai ajiyar banki in na yi hakan kuma yaya zan yi da abin da ke faruwa na ruwa a kansu za ka iya kai ajiyar su banki babu laifi domin bi tserar da wannan tseratar da wannan dukiya kada barayi ko kada yan fashi ko wani abu bai kama da haka ya salwantar da ita kamar yadda larura take hukuntawa ga dukkan wani wanda yake da kuɗin da zai iya ajiye shi a gida ba saboda marar da muke ciki a yanzu larura tana hukunta masa ya kai banki din amma kuma kamar yadda muke faɗa ko da yaushe abinda ya karu na kuɗin ruwa waɗanda su banki za su bashi bai halatta ya ci ba ya amfana da su a karan kansa amma zai iya yi wa musulmi aiki da shi da yawa daga cikin malamanmu suna cewa idan zai yi aikin ya aikin da yake ba mai tsada mai daraja ba kada ya zo ya ce zai sayi qur'anai ya kawo masallaci ya kamata ya sayi qur'anai da tsantsan dukiyar halal dinsa kada ya ce zai gina wata wani masallaci da wannan ya kamata a ce ya gina masallaci da dukiyar halal dinsa kada ya ce zai biya wani haji ko umara da wannan kuɗin in har yana son ya samu ya taimaka wannan mutum to biya masa da halal amma ya sayi kasa ma misali ayi cuku ruwa yana kwanta a layin su ya sa ayi cuku a kwatami ya toshe ya sa a bude shi kamar yadda jiya take faɗa a wani majalisi can a shaddar wani ta cika yana so a kwashe masa ka taimaka da kuɗin riba a kwashe shaddar a ga an san shadda ko ya kuje ce mata to ba sai a taimaka a kwashe masa kaga duk wannan wasu ayyuka ne ba ba masu tsarki ba a musulunci amma kuma akwai taimakawa jama'a a ciki to wannan duk zai iya yi da wannan kuɗi shi ma wannan da ya ajiye kuɗin gado in ya tashi fito da kuɗin gadon tsuntsunsa zai yi sauran abin da ya ɗori na ruwa kuma ba zai ce a kai wa magada ba bai halatta su amfana da shi ba sai ya irin waɗannan aikace aikace da su babu komai wannan kuma ya ce Allah gafarta malam ina son ƙarin bayani akan wannan hadisin domin yan shi'a na ta kafa hujja da shi حدثني عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لشهداء احد هؤلاء اشهد عليهم فقال ابو بكر الصديق ألسنا يا رسول الله اخوانك اسلمنا كما اسلموا وجاهدوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى ولكن لا ادري ما تحدثون بعدي فبكى ابو بكر ثم بكى ثم قال أئنا لكائنون بعدك وانا حديثي آه كما يندب ke gani wa ni an malik a cikin muwatta yake ne yace yana son karin bayani akan wannan to yanzu ke ji ana sanarwa za a yi lacca akan shubuhohin an shi shi a alqur'ani da hadisi ka je can abin da ka jiyo sati mai zuwa insha Allah ni kuma sai in kara maka abin da zan kara maka akan wannan hadisi akwai waɗanda suke neman addu'a akwai dan uwa malam Abdullahi kakarsa ta rasu Allah ya ji kanta da rahama ya gafarta mata ya sanya aljanna ce mace ya yafe mata kurakuranta ya haskaka kamarinta mu kuma Allah madaukakin sarki ya cika mana da imani duk waɗanda suke cikin matsuwa da damuwa Allah ya yi musu waɗanda suke da bukata ta alkhairi Allah madaukakin sarki ya biya musu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in